Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19-31-49-60 sai kilohas 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya hawa kuma na iya samun alfa na kuma sun da ke kasar Ghana. su ko masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku yau juma'a 25 ga watan mayu na shekarar 2018 da fatan an waye gari lafiya ladan ibrahim ayo ne daga nan birnin washington dc tare da ibrahim kalmasi garba da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan wani kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ibrahim a ba mu kanun labarai To mutane akalla shida suka mutu bayan da bom ya tashi cikin wata mota a tsakiyar birnin bagazi da ke gabashin kasar Libya. Shugaban Amurka Donald Trump ya sauke ganawar da aka shirya zai yi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. sannan hukumar majalisar ɗinkin duniya mai sa ido kan nukiliya iaea e ta faɗi ji alhamis cewa iran na mutunta sharuɗan da aka gindaya mata na ƙasa da ƙasa game da shirinta na nukiliya madalla kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa 'yan ƙasar jamhuriyar afirka ta tsakiya na kwarara zuwa jamhuriyar kamaru ko me yasa That's 18% of the future generation of the Central African who today are not even given a chance to live. Wato 'yan ƙasa da shekaru biyar a kasar suna mutuwa. Wannan yana nufin kenan kashi goma sha takwas na manyan gobe a kasar ba a ba su damar sun rayu ba domin su ma su ba da gudunmawarsu domin ciyar da kasa gaba. idan muna da lokaci za mu kawo muku rahoto daga jamhuriyar Nijar akan layin dogo sai kuma shirin lafiya uwar ciki tare da Jummai Ali kana akwai karatun kur'ani mai tsarki albarkacin watan ramadan amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran da fatan kuma an yi sahurur lafiya. Mutane akalla shida suka mutu bayan da bom ya tashi cikin wata mota a tsakiyar birnin Benghazi da ke gabashin kasar Libya da daren jiya Alhamis, kamar yadda mazauna wurin suka gaya ma kafan labarai ta Reuters. bom ɗin ya tashi ne daura da otal ɗin tibesti wanda shine ya fi girma a ƙasar motocin ɗaukar majinyata sun yi ta rugawa zuwa wurin to amma nan take dai ba a ƙara wani bayani ba bangazi birni na biyu a girma a ƙasar libya na ƙarƙashin ikon dakarun da suke kiran kansu askarawan kishin ƙasar libya lna a takaice waɗanda suka fi ƙarfi a gabashin libyar kuma khalifa haftar ne ke jagorantar su askarawan na lna sun sha fafatawa da ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayin addini ciki har da masu alaƙa da isis da alƙa'ida da kuma sauran ƙungiyoyin da ke adawa da su har zuwa ƙarshen shekarar bara a wannan birni mai tashar jirgin ruwa a gabar tekun bahar rum tun bayan nan matakan tsaro sun inganta to amma hare-haren bom da aka kai a wasu masallatai biyu a farkon wannan shekarar sun yi sanadin mutuwar mutane akalla talatin da biyar shugaba donald trump ya soke ganawar da aka shirya zai yi ranar 12 ga watan yuni a kasar singapore da shugaban koriya ta arewa kim jong-un yana mai kafa hujjar yin hakan da kalaman da ke fitowa a baya-bayan nan daga koriya ta arewa shugaban ya kuma yi gargaɗin cewa sojojin amurka sun shirya fiye da yadda suka taɓa yi a baya tare da haɗin kan ƙawayen amurka irin su koriya ta kudu da japan muddin da ya ƙasar ta koriya ta arewa ta yi abin da ya kira wauta ko garaje da safiyar jiya alhamis a fadar shugaban amurka ta white house ta fitar da wata wasiƙar da trump ya rubuta ma yana mai cewa na yi matuƙar ɗokin ganawa da kai a can to amma kash saboda matukar fishi da takalar da ke bayyana karara a maganganunka na baya-bayan nan ina ganin bai dace a halin yanzu mu yi wannan ganawar ba a ɗau da wadda aka ɗau lokaci ana shirya ta to sai dai a martaninta koriya ta arewa ta ɗan kai zuciya nisa kamfanin dillancin labaran koriya ta arewa ya ce gwamnati ta fitar da wata takardar bayani ta wajen mataimakin ministan harkokin wajenta Kim gyong tana mai cewa mun yi matukar yabawa da namijin ƙoƙarin da shugaba Trump ya yi wanda babu wani shugaban Amurka da ya taɓa yi na ƙirƙiro wata babbar ganawa tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa. Muna masu ƙara jaddada mu Amurka cewa a shirye muke wajen neman mafita a wannan rigimar a kowane lokaci kuma ta kowace hanya. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai sa ido kan nukiliya IAEA e ta faɗi jiya Alhamis cewa Iran na mutunta sharuɗan da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekara 2015 ta gindaya mata game da shirinta da nukiliya wanda shi ne bayanin sifetocin bincike na farko tun bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya janye Amurka daga yarjejeniyar. hukumar ta iaea e ta ce iran ta tsaya daidai yadda aka buƙaci ta yi game da batun inganta sinadarin uranium da adadin sinadarin uranium ɗin da za ta iya izawa da kuma sauran sharuɗa to amma hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ta kuma ja kunnen iran saboda ta kaita wuraren da za a iya dubawa yayin bincike wannan bayani na majalisar ɗinkin duniya na zuwa ne a daidai lokacin da amurka ta ƙaƙaba sabbin takunkumi kan iran a wani yunkuri na matsa mata lamba wato ita wannan ƙasa ta jamhuriyar musulunci ta zo teburin tattaunawa saboda a sake lale game da yarjejeniyar nukiliya ta kuma takaita gwaje-gwajen makamai masu linzami ta kuma dai kawo ƙarshen girki sojojin ta ko sa su yi kutse a yankin gabar ta tsakiya ruwa kamar da bakin ƙwarya da aka sheƙa a yayi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane da kuma raba dubban mutanen da muhallansu a sassa daban-daban na gabashin afirka abin ya fi shafar ƙasashen kenya da somaliya da ruwanda. ambaliyar ruwa ta auku daidai lokacin da yankin ke ƙoƙarin murmurewa daga farin da ya addabe shi a shekara ta 2017 wanda ya shafi miliyoyin mutane a faɗin ƙasashen kenya da ruwan da somaliyar adadin mace-mace sanadiyar wannan ambaliyar ya zarce 400 ta yadda ma wasu dubban mutane a latilas suka yi ta'arcewa daga gidajensu yayin da ambaliyar ke karuwa ma'aikatar kai ɗaukin gaggawa ta ƙasar rwanda ta ce mutane 200 da 'yan kai ne suka mutu a tsawon watanni hudu a wannan adadin har da mutane 18 da suka mutu a wannan watan sanadiyar gocewar laka wadda ta biyo bayan tafka ruwa da aka yi a ƙasar somaliya kuwa kogunan juba da shabela sun cika sun batse shugaban hukumar agaji ta majalisar ɗinkin duniya da ke somaliya justin brady ya ce mutanen da wani ambaliyar ta shafa na fuskantar karancin abinci da kuma cututtuka a gaida ibrahim ka almasi yayin da majalisar ɗinkin duniya ke ƙoƙarin ganin ta samar da zaman lafiya a jamhuriyar afirka ta tsakiya mutanen ƙasar sai kwarara suke yi zuwa jamhuriyar kamaru domin tsira da ransu sun ce ba tabbas zama a ƙasar ga rahoton wakilinmu na sashen turanci mawi edwin kindizeka na fasara kuma zan gabatar yanzu haka dai ɗaruruwan 'yan ƙasar jamhuriyar afirka ta tsakiya ne suke yi waƙar lale marhabin ga 'yan uwansu da suka iso bakin iyakar garin garwa bulai da ke iyaka da jamhuriyar kamaru wannan wurin ne 'yan kasar ta jamhuriyar afirka ta tsakiya suka tarbi 'yan uwansu har su talatin waɗanda suka tsallako suka shigo kasar ta kamaru a cikin wannan satin wannan tabi'ar taurban mutane daga jamhuriyar afirka ta tsakiya ya zame wata tabi'ar da suke gudanarwa sati-sati inda suke haɗewa da 'yan uwansu da ma iyalansu da suka rabu da su can su ko kuma suka yo gaba zuwa jamhuriyar ta kamaru daga cikin waɗannan sabbin zuwan ku da suka tsere daga ƙasar tasu zuwa jamhuriyar kamaru har da wani ɗan taliki mai suna pierre magnau ɗan shekaru 37 ya ce shi da iyalansa suna cikin waɗanda ake yunkurin kai mahari kuma ya ce sojoji ne ke auna shi shi da iyalan nasa waɗanda ke halbin kan mai uwa da wabi kuma suna bi gida-gida suna ƙona gidajen jama'a musamman a babban birnin ƙasar wato bangui ya ce wannan kuma ya faru ne sati biyu da suka gabata ya ce a cikin watan oktoba shekarar 2017 ne shi da matarsa da 'ya'yansa biyu suka dawo daga ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo inda suka tafi gudun hijira amma kuma suka dawo gida jamhuriyar afirka tsakiya suka samu wuri tsakiyar musulmai suka zauna suna cewa an samu zaman lafiya a wannan lokacin Aujourd'hui, la guerre continue. La Centrafrique était divisée en trois groupes. an ci gaba da mummunan fada a kasar tsakanin musulmai 'yan Saleka da ke fada da kuma Krista masu kin jinin wannan kungiya ta 'yan Saleka da ma wani bangare na al'ummar kasar. Ya ci gaba da cewa wannan zaman ɗarɗar shi ne ba su fatan ganin sun ci gaba da zama a cikinsa abin da ya sa suka arce kenan domin su tsira da ransu. kuma suna jiran tawagar samar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta kammala aikinta da take jin ya dace domin ganin an samar da zaman lafiya a wannan ƙasar. rikici dai ya barke ne a kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya a lokacin da aka kifar da daɗaɗɗen shugaban kasar franzo bozize a shekarar 2013 kuma waɗanda suka jagoranci wannan kifar da gwamnatin yawancinsu musulmai ne 'yan tawaye da ake kira saleka wannan fa ne ya sa su kuma sojojin sa kai waɗanda galibi mabiya addinin kirista ne suka nemi mayar da martani game da kifar da wannan gwamnati ta da musulmai 'yan saleka suka yi wannan nefa ya haifar da mummunar fada a kasar kawo yanzu sai dai a cikin watan fabrairu a shekarar 2016 faustin a canja taudera bayan an zaɓe shugaban ƙasa ya alkawarin samar da zaman lafiya amma har yanzu lamarin ya ci tura domin ko ministan ayyukan jin kai na kasar virginia bakwai ta ziyarci kamaru a cikin satin da ya gabata tana cewa har yanzu ana fada a jamhuriyar afirka ta tsakiya domin ko abu ne mawuyaci a ce an kawo bangarorin biyu masu faɗa da juna wuri guda domin a zauna har a yi sulhu. Ta ce babban matsalar da yanzu muke fuskanta shine yadda makamai ke gilmayya tsakanin jama'a abin da ya zame wajibi a ilmantar da yara matasa game da illan ta'addanci a ganar da su cewa yanzu sun kai munzilin da za su ciyar da kasar gaba ta yin aiki tukuru amma ba ta kashe junansu ba. sai dai mai jagorantar aikin samar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar najar rochidi ta ce mutanen da ke buƙatar taimakon gaggawa sun ƙaru a ƙasar hakan ku ya biyo bayan sake barkewar tarzoma ne a cikin kasar. One quarter of the population is in a situation of vulnerability. Bangare daya a kashi daya bisa hudu na daukacin al'ummar kasar suna cikin wani halin kunci da damuwa wanda hakan zai sa a samu saukin shawo kansu su shiga aikin ta'addanci yanzu haka dai yara kashi goma sha takwas wato 'yan kasar da shekaru biyar a kasar suna mutuwa wannan yana nufin kenan kashi goma sha takwas na manyan gobe a ƙasar ba a ba su damar sun rayu ba domin su ma su ba da gudunmawarsu domin ciyar da ƙasa gaba hawa kuma rashida ta ce mutane da su ya kai miliyan biyu da rabi ne ke buƙatar agajin gaggawa a wannan ƙasar a halin yanzu Allah Allah ya Allah haɗa mu a mu so juna manufar mu anan da mu tangana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana To yanzu kuma ga karatun Kur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan. Ni ce Fatimatu Zahra Umar Said Muhammad Ilyas ta Sheikh Mutar Sidiq Al-Islamiyya da Magaram zan karanta suratu Al Imran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Allahu la الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله illallah الله صدق الله Allah karba har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ya ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti goma sha biyar ga kuma shirin mu na gaba. Babu mai Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki. Jummai Ali ke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A makon jiya Dr. Munir Mustapha ƙwararren likitan cututtukan masu saurin yaduwa a jami'ar Pittsburgh jihar Pennsylvania nan Amurka ya mana bayanin illar shakar gurbataccen iska ya kuma yi bayani akan yadda ya kamata mutane su sarrafa maganin kashe sauro da ake kunnawa ta yadda bayan hayakin ya gama fita a buɗe taga domin akwai ragar kariya daga sauro. To amma kuma To akwai waɗanda za su ce taga su ba ta da wannan raga na kashe sauran. Su in sun sa maganin nan ko da hayakin ya ɗan ragu za a shiga haka ba a buɗe windo ba kawai a kwanta. To shi ne gaskiya yanzu ƙoƙarin da hukumomi suke keranta na su bangaren ne ana ƙoƙarin samar da gidajen sauro. Wannan gidan sauran wasu ana iya sarrafa shi a sa shi a taga. in ka sa a taga ka ba zai ina ga abu ne da ya kamata ba abu ne mai tsananin wahala ba sa gidan saka gidan sauro a taga sannan kuma idan ba za a sa a tagan ba ma aka samu wanda hukumomi suke badawa wanda mutum zai sa a kansa a kan katifa shi ko a akan gadansa kun ga wannan zai rage ma bukatar da ake da ta sayan maganin sauro wato lissafi da <coughs> hukumomi suka yi shine idan ka duba tsadar kuɗin da ake kashewa yau da gobe saboda shi fa maganin sauron nan na kunna hayaki in ka siye shi yau gobe sai ka sake siya ba mm. sai ka sake siya kullun da kullun da kullun shi ku jiran sauro ko da ana ma ba da shi kyauta amma baka samu na kyautan ba in ka saya ka fa saya kenan sau ɗaya sannan ga karancin duk abin da za a ci yau da gobe yau da gobe inda mutum zai zauna ya lissafi sai ya ga cewa ko da yana da saukin kuɗi ƙarshe yawan kuɗin da za ka kashe ya fi haka sannan kuma ga illa da zai iya yi ga lafiya. Ko da wajen jinya ne in mutum ya samu da rashin lafiya ɗin aiko kashe kuɗi za a yi wajen jinya. Sosai ga kashe kuɗi ga wahalar jiki da ta ma fita kuɗin tsanani. A saboda haka dai mutane a rika lura. Gaskiya ne, iya bakin kokari gaskiya duk abin da zai rage hayaki da ƙura a cikin gida a kula da shi saboda shi hayaki gaskiya in ya tashi illa ta irin wannan ciwon ko sankaran huhu ko kuma irin mummunan tare nan kamar wanda kamar irin wanda suka daɗe suna shan taba sigari yanzu na ma tuno wani wani abin nan na manta ban yi bayani akan taba sigari ba dama ita ba ta babu wani dalili ma gaskiya da za a sha sigari ko ina ne balle a cikin gida. Da kuma ciwon zuciya ko? Yawwa saboda taba sigari ita a illarta ma yanzu duk duk wata cuta kusan da likita ya sani taba sigari tana ƙara karfinta ciwon zuciya ciwon komai ma ciwon siga ciwon daji kala-kala duk ba wanda taba sigari ba ta kawo saboda haka maganar kuma wanda ta zame mishi larura har sai ya sha tabar to kada ya sha a waje kada ya sha a cikin gida ko a cikin daka sannan kada ya sha kusa da inda wasu ma za su shaka saboda shi ta taba sigari ba wai shi mai busa taban ba ko mutum wucewa ya ya shaki taban nan fa tana mishi illa balle wanda kake da zaune da shi yau da kullum shi ya sa ma kasashe irin na turawa yanzu duk wani waje da ya zama duk inda sun sa dokar cewa duk wanda zai sha sigari sai dai ya je ya keɓe waje shi kaɗai inda babu kowa duk wani waje da mutane suke taruwa ba a yadda ka sha ba saboda in ka sha ba wai kai kaɗai za ka yi wa illa ba duk wanda yake wajen ma in ya shake ta wata illar da za ta yi masa ma sai ta iya fin wanda za ta ma. ba Ai ba kasashen turai kaɗai ba ina ji har kasashen mu sun ɗau fara ɗaukan wa'annan matakan. Kwarai kuwa dole ne dai gaskiya da inda ake da wannan mataki da tunda mutum cikin gidansa kusan shi yake da iko a cikin gida bai kamata in har shi ba zai iya daina shan sigari ba bai kamata kuma ya sha inda za ta cutar da wasu ba bayan shi je can inda shi kadai zai ji da tashi da larurar zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama allah ka taimake su amin Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe to a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai san gaida likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan budan yabo ba ha haka ne likita bokan turai yanzu kuma sai amshoshin tambayanku na kiwon lafiya da kuka aiko mana wanda dr muhammad ladan zai yi kokarin ansawa to likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya a makon jiya master warrant officer mai ritaya na sidi ado wanda ke akwatin gidan waya mai tanda saba'in a can zuru jihar kebbi ya ce a shekarun baya mutane da yawa sun warke daga cutar tarin fuka tb amma wai yanzu cutar tana addabar al'umma to wai me yasa haka ne maganin da ake bayarwa yanzu ya fi karfin cutar ne wato cutar na bijirewa magunguna ne ko dai cutar ne ba ta jin magani To amma baka samu damar bashi ansa ba a saboda a karancin lokaci. Wace ansa za ka ba mas shawaran ofisa na Siriya Ado mai ritaya? To akwai yanzu ne yanzu kamar akwai kasashen duniya waɗansu kasashen inda shi kwayan cutar eh. ya bijire magunguna. ba su aiki yadda ya kamata. Wato magungunan da ake jinyar su da Eh, so yanzu aka canza ana ba mutane magunguna wanda aka wata shida zuwa shekara ɗaya suna ɗaukar shan maganin nan. Kafin mutum ya warke. Eh kuma yanzu dole sai an gwada an tabbatar da wannan akwai abin da ake ɗauka daga ah, majinar mutum ko miyan mutum za a gwada a ga wannan wani kwayar magani ke kashe wannan kwayar cutar to yawanci dole aka ba mutum maganin dole ya ta sha ko da ya ji sauki abin da ke faruwa waɗansu aka ba su magani da sun so jin sauki sai su bar shan maganin a saboda haka ko da sun zo sun fara jinya ba zai ji jinya ba eh ba zai ji jinya ba domin maganin wannan abin rashin shan ne yakan sa kwayan cutar abin da ake kira mutation sai ta canza kamanta ta canza kama to maganin ba zai aiki ba saboda haka an yi aikin banza ke ya aikin banza ke sai an koma kuma an suma ga baki daya shi yasa ake ce mutane aka baka magani na ce ka sha na wata shida ne ka sha na wata shida din nan in ma na shekara ne ka sha na shekara na shekara din ne ka sha na shekara din nan domin abin da yasa ake haka ana son maganin ya ta aiki ne har da duk kaɗan ma da ya rage ya kashe shi duk a jikin ɗan adam amma an baka yi wannan ba to shi ke sa ma kwayar cutan ke bijirewa jiya To ainihin na ganin ka riga ka ansa dukkan tambayoyin shi tunda ka yi eh. bayani akan cewa galibi mutane an ba su magani in sun ji sauki sai su yi watsi eh sai su yi watsi kuma wannan ba shi da amfani hajiya a saboda haka kaga an yi aikin banza eh, kenan eh aikin banza kenan hajiya to ina fatan wannan bayani da kai ya sa masu sauraron mu sun fahimta kuma idan likita ya ba su magani za su daure ko da mutum ya warke ci gaba da sha. ci gaba da sha eh. To Allah ya sa a daji. Amin amin hajiya. To shi kuma Umar Bello Modibo Uro Benji a ƙaramar hukumar Akocin jihar Gombe. To. Ya ce misali idan aka sa wa yaro jini. To. Wai kafin sati ɗaya sai kuma a ce wai jinin ya ƙare. Kuma ba baya fitsarin jini amma kuma a ce wai jini babu ya ƙare a jikin shi kuma ba ya ji wani rauni ba. Ya ce har likitoci a Federal Teaching Hospital na Gombe. sun kasa gane kowane irin cuta ne saboda haka yake so a tambaye ka shin me ya kamata a yi ne to likita da farko wannan wani irin ciwo ne a ko dan siya da suke irin ciwo wani irin ciwon jini oh. irin su hemophilia da waɗansu irin ciwo kade suka alaka da jinin dan adam ba sankaran jini ba ko akwai ɗansu masu kamar sankaran jini akwai wadansu waɗansu irin halitta yadda jinin yake yadda abin da ya kamata ya rinka ya rinka yin jinin daga kin sa akwai inda jinin Allah ke halittar da jinin ta jikin adam ya shiga cikin jiki to waɗansu mutane wannan abin bai aiki yadda ya kamata to kuma waɗansu akwai waɗansu da sankaran ciwon jini to amma abin da da zan ba malamin shine akwai yawanci likitocin da suka gwanance akan irin abubuwan da suke faruwa akan jikin ɗan adam don ba kowane likita ke gane wannan ba hajiya To tana yiwuwa ma kila yaron yana fama da sankaran jini ne ba a eh, sani ba. Eh kuma yana sankaran jini ne ko kuma yana da wani tun da yace jinin bai bai bai bai ji wani ciwo ba to akwai wani abu da ke faruwa da jinin ko abubuwan da ke jinin ne ba su aiki kin san yanda kwayan jini take halittar wani wata uku tana ya kamata a canza ta yanda oh. halitta yake cikin nan adam to kila wannan aikin bai aiki yanda ya kamata hajiya. To akwai likita takamaimai da ya kamata ya je ya gani ne? Akwai ɗan da ake kira hematologist. yadda ake kiran su kenan likitocin da suka gwanince akan jini ko kuma inda yana kusa da irin asibitocin da ake koyarwa ma likitoci kamar teaching hospital. To ai kamar kaga ya ce wannan na gwamba din ma teaching hospital. Teaching hospital. To amma teaching hospital ai dole ya kamata ya je wanda suka gwanance akan wannan batun jini ya kamata. To idan bai yiwu ba ko ya canja ya tafi wani garin. e in dai wannan bai ba ya kamata ya je wani wuri ya samu wani ko likita na biyu ko na uku a duba a gane abin da ke faru da waɗannan abin da ke faru ba su gane abin da ke faru ba ya kamata ya canza to tana yiwa ko sankaran jinin ne ko eh. kuma wannan cutan to in kuma eh. sankaran jinin ne ko da an sa ma yaron jinin jinin ba zai yi komi ba ke ba zai yi komi kuma ya kamata a je a duba sosai to to tare da fatan malam Umar Bello Modibo yana kusa kuma ya ji wannan bayanin muna kuma fatan Allah ya ba yaron nan sauki. Amin amin hajji amin. To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladar. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.

well abubuwa da ya faru da gwamna kwanakin baya a nan bidda ba abun da mu muka so ba ne kuma tun lokacin nan da abun ya faru a nan bidda manyanmu na jihar niger na zone a ba su zauna ba sun kira samarin ga abubuwa da ya kamata ku yi ba wai ku je ku tare manya yana zuwa ku je ku zage shi ba a daina shaye-shaye a daina yin ayyuka da ba su da dama manyanmu a jihar zone a daga bidda har makwa har lafai kowane gari suna zauna da samarin nasu su zauna lafiya domin babu abin da ya fi zaman lafiya a kasan nan. Injiniya Muhammad Daban jigo ne a jam'iyyar APC da ya halarci wannan taron. To a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin cikakken wannan rahoton. Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. wato a takaice mutane akalla shida suka mutu bayan da bom ya tashi a cikin wata mota a tsakiyar birnin bangazi da ke gabashin kasar Libya da daren jiya Alhamis kamar yadda mazauna wurin suka gaya ma kafar labarai ta Reuters. Kwanan nan wani sabon magani da aka kirkiro zai rika aikawa da saƙo daga cikin mutum zuwa ga likitoci ta yadda zai taimaka musu wajen tantance cututtuka kama daga ulsa zuwa kensa zuwa sauran kumburi da dai sauransu. a cewar wani sabon nazari masana ilimin kimiyya sun ƙirƙiro wani ɗan ƙaramin kapsu mai kunshe da garwayin kwafin sinadarin halitta da kuma lataroni wanda zai iya gano duk inda jini ke yoyo a cikin mutum za a iya amfani da wannan kapsu ɗin a fannin asibiti da muhalli da dai sauran fannoni bisa ga nazarin fannonin wato fannin kwafin sinadarin halittar da ke cikin kapsu ɗin na kunshe da wata kwayar halitta ko bakteriya da turanci wadda kan iya haske idan ta rabu da garwayan jini To madalla la da cikin labaran mu kawo karshen shirin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da muka yi asubanci tare da Solomon Abu da ya bada umarni. Sai injiniyan mu darul Smith ni lada Ibrahim yau ke cewa sai an jima da hatsi mun dawo muku da wani sabon shirin.